الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وظهرت امننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك عمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم إنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين laka rahibi ilaika wahina manibi rabbi taqabbal tawbatana wa sallu safimata qulubina wa ghfir tawbatana wa tawaffana muslimina wa ta bis salihin ittasawna billah na billah tawakkalna ala allah fasantana kullana ajma'ina bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'ta annasu abila hawla wala la quwwata illa billahil aliyyil azim اللهم يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا عجزه شيء ولا يتعاظمه وانصرنا على أعدائنا وأعدائك في كل مكان وأظهرنا عليهم في عافيته وسلامته عامة وآجلة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ce gaba da karatunmu a cikin suratu maryam idan ba ce ba aya ta 20 aya ta 35 muka kwana daga nan za mu dora insha Allah ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana a'udhu billahi minash shaitanir الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا شفى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم muna cikin kisa annabi isa idan ba mance ba a jiya waɗanda sun ce isa allah ne waɗanda sun ce ɗan allah ne Allah ya ce a amma kana lillahi an yattakhadha min walada Allah ba shi wa gare ya rike da subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah ay tasbiha lahu an dalika Allah ya tsarkaka game da rikon da Allah ba ya da idza qada amran idan Allah ya tashi hukunta al'amari ay arada an yuhdithu ya so ya haddasa wani al'amari fa inna ma yaqulu law kun ce ma abin da yake zamo fa yakunu sai abin ya zamo kuma da Allah subhanahu wata'ala yake so sai amin ya zama wa da Allah ke so ayi wato bi rabbi fa yaqulu bi rabbi bi taqdiri huwa yaqul ba'da alfai wa qura bin nasabi bi taqdiri Allah wa wa min zalika ku isa min gaira abin cikin ikon Allah akwai halitta isa ba tare da uba ba wa min tamami qawli isa cikin magana cikin magana isa wa inna allaha rabbi wa rabbukum lalle allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku fabudu ku bauta masa ya ku jama'a ku ta shi wato wa wa inna wato bi fatahi anna wa anna wa anna allaha rabbi bi taqdiri udhkur wa udhkur anna allaha rabbi ya isa wa udhkur ya isa liqaumika isa ka faɗa mutanenka anna allaha rabbi wa rabbukum wa bi kasarin bi taqdiri qul qul inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu kace Allah shine ubangiji na kuma ubangijin ku to ku bauta masa ma ban gaya musu komai ba Allah illa ma martani bi sai abinda ka umarce ni da shi wato abinda kace in hada musu shi dai na fada musu anabudullah ku bauta wa Allah shi kadai a rabbi wa rabbukum ubangiji na kuma ubangijin hadal mazakuru wannan abin da aka ambata siradun mustaqimin shine hanya madaidaiciya ma'addin ila janna mai kai zuwa ga aljanna Allah ka azama gare ta daidai hanyar nan ta aljanna waqta labal ahzabu وَمَنْ To, waƙade a kara hadar kalama ya jinkirta wannan magana ta ƙarshe, amma ƙablahu daga abin da ke magana da ke gabaninta, min kalamin isa na magana isa, la'anna al'awwala domin magana ta warko ƙala hutabra atal da ummi cewa da yayi wato ni bawan Allah nake har zuwa ƙarshen magana ta yayi ta ne don ya kubatar da Wata watani yanzu kuma da ya sake maimaitawa wa inna Allah rabbi wa rabbukum shi kuma kana yurshidun nasa biyu. ya zama yana shiryar da mutane da wannan kalma ne hal hayati hima lokacin rayuwa ta tare da su la bayyana kada ma ya ci don ya bayyana kuskuren abin da zai zo min akhtilafin fihi na ba wasu a cikin wannan wa huwa qawluhu ta'ala faqtalaba al-ahzab min bainihim kungiyoyi na nasara sun ka ba tsakanin su nasara fi isa game da annabi isa wannan magana da ya suka ba a huwa ibnullahi allah shi dan Allah ne aw ilahu ko ko Allah ne tare da Allah aw talisu salasa ko ko Allah ne na uku wato shi a Allah na uku wannan abin da suka sabani kenan qalat yaqubiya yaqubiya sun kace huwallahu ta'ala shine Allah madaukakin sarki Allah ne da kai ne haba da yalar addi wanga jariri ya kawo ga magana ba jariri na ba Allah ne ya zama haka nan ya sauko yalar addi zuwa ƙasa fa ahya man ahya ya raya wanda ya raya wa amata man amata ya kashe wanda ya kashe abin nan sun masa masa'ida ila sama'i sannan ya koma hawa zuwa sama wa qalatin abin nan nasuriya, nasuriya su kuma suka ce huwa ibn Allah a shi Isa ba Allah na ba dan Allah daina wa qalatil isra'iliya su kuma isra'iliya suka ce mulukun nasara sarakunan nasara kenan sune isra'iliya suka ce a'a huwa salisu talata shi a Allah na uku Allahu ilahun Allah shi Allah ne wa ummuhu ilahun o isa Allah shi kuma shi isa Allah ne wato Allah uku kenan wato nafsi shi ɗaya ka daidaita mutum ga abin da ya daidaita amma muddin aka ce a shata ka faɗi na to ba a samun haɗin kai ga shata kawai don lura ka gana abu ya yi kyau wani na ganin ba daidai na ba wa ƙalar musulmi muna minu wa'anda an musulmi cikin sun kace bi na kanu ala haƙi su musulmin da abisa gaskiya suka ce a isa ba allah ba ne isa ba ɗan allah ba ne isa kuwa abdullahi shi ba wa allah ne wa rasulu kuma za allah ne wa kalmatu kuma kalmar allah ne wa kana li kulli fariqin minhu atba'un waɗanga kashi da kun kajiya sun karkasu haka to kowane kashi yana da mabiya wayanda kabi ne ana ƙaunihin zama kungannan su to sai rigima ta auku tsakanin su ba ƙasa talu sai sun kai yaki wasaru a azaban sun ka zama ƙungiyoyi daban-daban wa wailun kalmar azaba ta tabbata lallabi na kafaru ga wanda suka kafirta cikin su dimaga da wannan laihin da aka ambata na cewa Allah na da ɗa wa gairihi da waninsa min mashhad yawmin azimin daga mahalarta ta yini mai girma ay hudur yawmil qiyama wato halartar ranar kiyama wa ahwalihi da tsorace tsorace ranar kiyama asma bihim babu wanda hi su ji wa absir bihim babu wanda hi su gani kuma amma ranar kiyama wannan asma wa absir siga ta ta'ajjub siga ce guda biyu na ta'ajjub bi ma'ana ma asma'uhum ba abin da hi su ji wa ma absaruhum babu abin da yake ganin su Yau ma ya tuna na ranar da za su mana za su yi sosai za su yi gani sosai amma sai yau ma ya tuna ranar da za su zo mana ran nan na za su yi ji ranar lahira kenan lakin na, sai dai azzalumai min iqamati zahiri maqama al-mudmir sai dai azzalumai al-yawma yau ai duniya yau azzalumai nan duniya fi dalalin mubin suna cikin bata bayanan ne ai bayyana. wato a bayyana wato wanda yake bayyananne bihi ai da sababi dalalihim bihi ai da sababi dalalihim saboda bacewarsu sammo an sama'il haƙƙi sun kurince ga sauraren gaskiya wa amu an ibsari sun makarce ga ganin gaskiya ai a ajib minhum imamaki game da su ya makadab fi sam'ihim ga yadda suke suna ji wa absarihim suna gani fil akhirah ranar lahira ba'da an kanu fid dunya summan umyan bayan nan duniya sun zama kur'ami, sun zama bibayi to imama yake su da an ce ranar lahira ba wanda ke ji shi wa an dirhum wa an zama wa ya anzirhum kai musu gargadi a khawf ya muhammadul kufara ya manzo rahama ka tsoratar da kahirai ka ba su tsoro da yawmal hasarati ranar nadama wato akwai ranar da duk wanda bai zo da imani ba zai yi nadama ranar yawmal hasarati ai huwa yawmal qiyama shine ranar qiyama eh, bai ta hasirin saboda zai yi hatara, bai ta hasiri bai ta hasiri fiye bai ta hasirin wanda duk an mai munanawa zai yi nadama ranar kiyama ala tarkil ihsani fi dunya akan kyautatawa da ya bari nan duniya to ranar lahira zai yi nadama iz qadi al lokacin da aka hukunta al'amari fihi cikin yanin kiyama bil azabi da azaba ga wanda ya zo babu imani wa hum fi dunya fi ghaflati an nan duniya ko sun rabu kana game da yanin kiyama wa hum la yu'minuna bihi su ba su imani da shi nan duniya suna taya abubuwan so da sun kaga dama ba su tunawa da ranar lahira amma ranar lahira rana ce ta nadama gare su inna nahanu lalle mu nahanu takidun inna wato mu nahanu narisul adamu ma za mu yi gado kasa wa mana alaya duk abin da kun ka gani cikin kasa." na dukiya za a waye gari babu wanda adda ko guda Allah ya gane shi ranar kiyama kenan kowa mutu shi ɗaya ka zuwa kwatta shi shi ɗai yake babu naira ko guda tare da shi saboda haka ranar nan na risar addawa mana alaiya alaiha mu za mu gadi ƙasa da waɗanda ke bisa ƙasa mina uqala'i na masu hankali wato mutane da aljannu wa da wani su wato mu ne za mu gade su gaba ɗai ka isa kamar annabi isa wa gairihim da wani su bi ihlaki ahliha mu halaka duk mutanen da a cikin ƙasa mu kashe kowa mu gadi ƙasa wa ilaina yurja'una kuma wurin mu ake dawowa da halittu gaba dai wa ilaina yurja'una fi cikin mu wato wurin mu aka dawowa da al'amari fi cikin nan kiyama lan jaza'i saka bako. wala yumkinu an tuttakhadha minhu ibnan don haka bayyawa to an nattakhadha minhu uh, ibnan bayyawa mu riƙe da wato mu ba mu da da Allah baya ya kowa da kowa duka ikon Allah ne kowa milkin Allah na ɗanka an baka shi don ka ci unhwani ne amma ba milkin kana ba baka da ikon saishe shi baka da ikon kyauta da shi amma kaya wanda an naka kana iya kyauta kana iya saisuwa to Allah shi da mulkin kowa mulki yi haihuwa ƙarfi saboda haka kowa milkin Allah ne Allah ya gafarta mana wanda kun fi kitabi Ibrahim Allah da kurlahun ya manzon rahama Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ambata musu fil kitabi cikin littafin Qur'ani ambata musu Ibrahima wato ka ambata musu labarin Ibrahima ya kabrahu labari ne wa qissatahu da qissatai Ibrahimu alaihi salam ashe min umri ya rayu ga rayuwa mi'atan wa khamsan wa sab'ina sana ya rayu shekara 100 da shekara 75 duniya shekara ɗari ɗaya da shekara saba'in da biyar annabi ibrahim ya yi duniya yana ta da'awa yana ta kiran mutane zuwa ga allah na shi ibrahim abin da ya sa ya samu wannan rayuwa ya daɗe kuma lahiya lau babu wani shiruta innahu kana siddiqan shi ya zama mutum mai yawan gaskiya ai mubaligan fi ya isa matuƙa ga gaskiya kuma nabiyan gashi annabi wa yabdalu min habrihi wato abin da bidalu abin da min khabrihi wato id qala li abihi lokacin da yace ma baba ne shi Ibrahim yana magana da baba ne wato Azara ya abati ya babana wato yana magana da baba ne yana so ya kira shi zuwa ga Allah don abin da shi mutumin kirki wanda da yardan siddiqa wato kuma yana kokari ya kira mutane zuwa ga asidiku din nan lailan wani harar saboda haka ya ce ya abati ya babana hatta uwa domin ya yi al'idafa fi ya abati wala yi a bai na homa wa kana ya abudu asinam baban ibrahim azara yana bauta wa gumaka ya ce ya abati ya babana bai ce ya abati ba ya abati ya babana shin baba limata abudu ma la yasma'u baba wai me dalilin da ya sa kaka bauta abin da bai ji wata ce ka bauta abin da bai janka to yanzu radda ka samu matsala tun da bai ji ka yi kaka ya taimake ka wala yusur baba mi da kaka bauta abin da bai gani yanzu idan akwai buƙatar gudunmuwa ya zai ya taimake ka bai gani ko kuma bai gani bai ji bai ganin ka in kayo kusa gare bai jin ka in kayo magana da shi da nesa wala gani an kashe a bai iya maka maganin komi na bai a ran bai iya kawo maka wani uhani bai iya ture maka wata cuta ba bashin wai me yasa ka bauta a irin waɗanda abubuwa kun ga tambaya ce yaro ne karami yake tambayar baba ne Ibrahim yana yaro lokacin da ne kai mai wannan tambaya mista kuka bautawa abinda ya ji kuma ba ya gani kuma bai da uhanin komi ya abati ya

Ibrahim ya ci gaba da tunatar da babana ya abace ya babana inni karja a nimina ilimi ni fa wani ilimi ya zo mini amina laqina wani yaqini ilimi na haqiqa wal ma'rifatu billahi da sanin Allah ya zo min. wa ma yakunu ba'da mauti la sannan yaqini ya zo min da hadarin da zai kasance bayan an mutu baba wannan sani da aggare ni malami a cika wanda bai zo maka ba ina da ilimi da Allah ya bani wanda bai baka ba baba fatta bi ni ka bi hanyata a duka siratan masawiya in shirya ta hanya wadda an daidai madaidaiciya mustaqima madaidaiciya ai urshi duka ila dinin mustaqimin zan shiryar da kai ga addini madaidaici fihi najatuka min azabi cikin wannan addini akwai tsiraka daga azaba in ka bi wannan addini to Allah zai tsirar da kai daga azaba sai kun ga yaro yana ƙoƙari ya fansu baba ne daga hanyar da bata da kyau ya abati ya baba na wai duka wannan wa kuka lura yana cikin muhimmancin da aka faɗa mana na neman ɗa wanda don shi na kowa ka so ya samu ɗa don ya kama mai ga harkar duniya da ta layira. ya abati ya babana la ta abu da shaidana kakka bauta wa shaidan bida a cika iyahu kakka nan ka ne mai ɗaa shaye-shaye da sace-sace da kwace-kwace da ayyukan barna zinacin zinaci da abin da ya kama da irin wannan duk ayyukan shedan na babban su shine shirka baba kada ka bauta wa shedan wato yin shirka bid'a taka iyahu fi ibadatu asnam ka zo ka nemi a ga bauta wa gumaka baba inna shaytana kana lirrahmani asiyan lalle shedan ya zama yawan sabo ga ubangiji ubangiji rahman ai kafirul isyani yana da yawan sabo kakka bi shi ya abati ya abati inna aqabu anna rabbaka adarun lirrahman أنا مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا على عرام مدى على دين إبراهيم لئن لم تنتهي لأرض وعذر مليا يتي يا أبتي يا بابانا إني أخاف أن يمتك عذاب من الرحمن إني إن أجل صورا عذاب تشاهيك دقاء الله رحمن ni ba ina jin tsoron azaba Allah ta shahe ka domin shirka kowa ka yanta azaba Allah na tare da shi ko yanzu yanzu ko in an jima ko yau ko gobe azabar Allah na tare da shi baba ina jin tsoron kada azaba ta shahe ka min rahmani daga rahmani illam illam tub inda baka tuba ba bil imani baka yi imani wa fatakuna li shaytan waliyan ka zama mai taimako ga shaytan ai nasiran wa qarinan ka zama mataimakin shaidan kuma ka zama aboki na yi finna da cikin wuta elam eh, ka sani mai karatu da mai sauraren karatu anna ibrahim rattaba hadar kalam lalle ibrahim ya jera wannan magana da ya kai da baba ne ala gayatul hasani ga siffa wadda ta isa matuka ga kyau wa qaranahu da gayatul tadalluf ya ya ya haɗa maganan nan tashi da tausayi wanda ya kai matuka. war riƙe da tsananin tausayi kun ga fa kaulu da yace ya abati dalilu ala shiddati hubbi dalili ya nuna yana da tsananin so ga uban nashi saboda ka kai ma matashi ka so babanka sosai ka ji yadda Ibrahim ka son babanai ragaba yana da kwaɗayi fi tarbihi ga ya karkato babanai anil azabi ya raba shi da abin da zai kai shi cikin azaba wayar shadihi ya shirya shi bayan ya rabo shi daga abin da zai kai shi ga azaba wa ya bihi ila thawabi ya shirya shi zuwa ga abin da daidai ka yi ƙoƙari matashi ka gano addini ka adaba babanka ga hanya wadda daidai li'annahu nabbaha awwalan dan Ibrahim ya yi tunatarwa daga farko alama ya dulla alal mani ga abin da ka nuna yana so ya hana baba ne min ibadatul asnam ga bauta gumaka thumma amarahu sannan ya umarci baba ne ba yi cewa baba ta hukabi ni fil imani ga imani sun mana ba sannan ya yi tunatarwa ala an na ɗa'atar shaidani gairu ja'izatin lalle yin ɗa'a ga shaidan abuna wanda bai halitta ba fil uquli ga hankula hankali ma bai yarda da yin ɗa'a ga shaidan ba suma katamar kalama bil wa'idi sannan ibrahim ya cika magana tai da ƙyacewa. azajir wanda take tsawatawa ana da idami game da gabata alama layan baki ga abin da bai kamata ba baba bari gabata ga abin da bai dace ba inni akhafu an yamassaka saka min ar-rahman fatakuna li shaytan waliya wa ma fa'ala zalika ibrahim ya bi wannan hanyoyi guda guda wajen yima baba ne nasiya li umuri saboda wasu al'amurra ahadu na daya shiddatu ta'alliq qalbihi bi salahi zuciya tana da tsananin rataya ga neman ya ga baba ne ya shiri da in dai na kwarai na ko yaushe in dai baba ne ba bisa hanya yake ba yana da damuwa so yake ya ga baba ne ya tsaya bisa ga hanya wadda amma daidaiciya domin bayan babanka da innaka kowa baya yake gari su a wurinka in dai da kake na kwarai babanka da innaka kowa baya yake gari su saboda haka zuciya ta tara ta sosai ga bisa rahi da ya gaba ba ne ya gyaru wa da ya haƙƙi ubuwa kuma yana so ya ba da haƙƙin haihuwa wa huwa a sura dama shine da sura take karantawa fil hikmati min wujudi waladi wajen hikima ga samun ɗa mutum ya samu ɗa domin ɗa ya ba da haƙƙin haihuwa ya tsare ne ya taimaki ne ya kare ne gwargwadon iyawa wa saniha abin na abu na biyu annan nabiya lalle annabi alhadi ila haqqi wanda ka shiryar da mutane zuwa ga gaskiya budda an yakuna raqiqan babu makawa dole zan zuciya dai tana da sanyi. hatta yi qubala kalamu har a karbi magana ta in yazo hadinta domin wanda zuciya ta ba ta da sanyi, kana ganin kai taurin kai gare ka tsaurin kai gare ka to mutanen da ka kira wani ya yi ka tsaurin kai kun ga ba za ku daidaita ba zai saurare ka ba wa thaniha wa thalithuha hanya ta uku da ta Ibrahim ya ɗauki wannan mataki an nusu da kulle a hadin yin nasiya ga kowa kowa yin nasiya ga kowane mutum abuna wanda aka bukata bai la abiha aula to zuwa ga baban mutum tahi kowane mutum ana bukata da addinu addinu annasihatu abinda a addini nasiha to yin nasiha ga babanka ya hiyanta ga baban kowa to bayan Ibrahim ya gabatar da wa'annan nasihohi cikin wannan hikima kala abu baba ne sai ya ce a ragibon an ta ana ya ce ya Ibrahim Ibrahim kana walakanta alloli na ne kwata ba haka na aibanta ta Ibrahim ka bar suka allolin da gumakan ga ka bar suka su na illam tantahi an ta'arrud laha wallahi in baka hana kanka game da gittawa ga allolin gaba ka bar su ka su ba la'arjuman naka bil hijara zan je he ka da duwatsu zan gama ka da yara su ta jiwa maka duki sai ka mutu aw bil kalam al qabih ko in sa in je he ka da mummunar kalma in ɗebe ma albarka har ka walakanta fadarni ka ji tsorona fadarni ka ji tsorona wajurni maliya ka kaurace min lokaci mai tsawo Daharan haran ɗawilan lokaci mai tsawo ban son ganin ka baggidan ka kun ga an sadda dattijo ya ba ɗanai annabi ibrahim kenan bayan duk ya gabatar da nasiya ya ce ka baggidan gaban son ganin ka ko in kana walakanta allolina ko in jehe ka da duwatsu ka mutu ko in jehe ka da mummunar kalma kun gani tun dori mutanen dori sun san Allah na an sa addu'a uba ga ɗanai tun doyi da haka ya ce abin nan la'ar jamannaka zan jehe ka da duwatsu ko da kalma mummuna ka tarwace al'amarinka ya wace to ibrahim ɗana na ƙwarai duwa da babanka ya yi hushi in ya ɗa kake na ƙwarai to za ka san irin kalmomin da za ka waɗa mai duk sadda babanka ya yi hushi ba ka hushi yan ɗan ƙwarai kake sadda duk babanka ya yi hushi to kai hushi bai taɓa maka wasan nan in ka yi hushi da kaga ya yi hushi to in sauri ka sauke naka hushi in sauri ka sauke naka hushi to da haka ibrahim ya yi hushi da abin da uba ne ka bauta amma da ya ga uban ya yi hushi ƙala salamun alaikum ƙala salamun alaikum ta'azzara zirulaka karatu. إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أتى ألا أكون بدعاء ربي شقيا قال سي إبراهيم يتي بابا سلام عليك مني بابا tsira da gare ni ta tabbata zuwa gare ka daggare ni minni daggare ni tsira daggare ni zuwa gare ka bai ce tsira Allah ba don tsira Allah Allah ka bashe ta amma ga tsira sai baba ne ya ji magana mummuna gare ya ce to ta tabbata ka tsira daga wannan daggare ni la baka bi makaruhin baba duk abin da zai bata maka rai ban samu ka dashi shi wannan nasiya da ya mai ta banna mai rai amma ga shari'a tunda Allah yake aita to bai kamata ta banna mai rai ba baba ta astaghfiru laka rabbi zan roki Allah ubangiji na ya gafarta maka jama'a na zan yi roko ga Allah ya shirya ka innahu na bi hafiya ne, ubangiji na ya zan mai girmamawa gare ni wato yana girmama ni min ha amin abin na hafa wato hafiya ai baran yana mai girmamawa mai kyautatawa gare ni ko yujibu in ni roƙe bi yana ansawa yaro ya san matsayi ne ga Allah duk matsala ta taso ya roƙe Allah yana bashi amma bai da labarin Allah la ya gafiru an yi shirka bihi saboda haka ce ni duk ni roƙe ubangiji na hafiyan mai girmamawa na gare ni ko yujibu du'ai zai ansa addu'a ta to zai maka istighfari wa qad wafa ibrahimu ibrahim ko ya cika da alƙawari ne da wa'adi da alƙawari ne al-mazkur fi surati shu'ara bi qawli yace wa ghafiril abi innahu kana min ad-dawallin Allah ka gafarta wa babana shi ya zama cikin batattun mutane wa hadha wannan istighfari da ya dora ma baba ne kab abin nan wa hadha qabla an yatabayyana lahu annahu adu lillah wannan kamin ya bayyana gare cewa makiya Allah na domin sadda ya bayyana gare makiya Allah na sadda ya mutu yana kiyaye da Allah to ya bayyana gare don ba a tuba bayan an mutu amma sadda yana da rai yayi mai istighfari kai ma babu laifi kawa babanka istighfari in yana da rai don ma'anarsa in kace Allah ya gafarta wa babanka mushe ma'ana cewa kai Allah ka shirya shi ka gafarta mai tunda yana shiriwa in yana da rai amma in ya mutu baka ce Allah ya gafarta mai don kon mutu bai tuba lahira Allah ya ce ba ya karɓa tuba wa lallabi ne ya mutu na hum kufarun wayanda sun kamuta suna kai bai aka tuba su saboda haka in ya riga ya mutu to ya zama kiyan Allah ba a yi mai istighfari amma in yana da rai ana roƙon Allah ya gafarta mai saboda haka ya ce to baba ka ce in ban ma gidanka wa a aka zilukun zan nisance ku da kai da iyalinka duka Baba wa ta zini kuma da kace in bar maka gidanka to zan nisance ku. Uba shi adda gidana ya ce ɗana ka bar nan gidana to ba mai Shi adda abi ne kakka ce wai gidanku na ba ka hita ke ku kake ci kakka hita. Baba ya yi ta wajen bi ke kiro ɗan shigo cikin gida. to bari ku bayyana haka nan shi dai shi abda gida ne taimaki ɗanki ya zama abin ƙwarai mai biya ga uba ne kake taimaka mai ya bijiri duk da ki ga da yana faɗa da uba ne to hadan da zai da uwa ta iya samu dama ya yi shi don uba duwa da yake ya hi mace takar takar saboda haka yace ce ba mun gida na ba mai gida ne wa a ta kun ba bazan zan nisance ku mata da una da abin da kuke bautawa min dunin wanda ba Allah ba wa da rabbi zan ta yi ta kira yi ta bauta ga ubangiji na a da rabbi a sa Allah kuna bi du'a rabbi shaqiya ina fatar kada in zan marashin arziki ga bauta ubangiji na kama kama shaqitum kama wanda kun ka zan marasa arziki bi ibadatu asnami ga bauta gumaka to shikenan ya ban kwana da ya ce to baba sai an jima na tahi ga gidanka nan walamma atazalahum ألم عتب لهم وما يعبدون من دون الله وعبنا له إسحاق ويعقوب جعلنا To kun san shi Allah yana da wata ƙa'ida ko bar wani abu saboda Allah, saboda Allah ya bar abin nan to sai Allah ya ba shi abin da shi wannan. in dai saboda Allah kabbar wannan abin to kwantar da hankalinka abin nan da ka bari kana so ne ka bar shi dan Allah sai Allah ya baka abin da ya yi shi zala tazalahum sadda ibrahim ya nisance su shi annate da baba ne ya bar su wa ma na min dunillahi ya koma ya bar abin da suka bauta wanda ba Allah ba bi an ba min babila ya tashi daga babila au kusa ko ya bar garin kusa da baladin bil iraki kusa wani gari na can iraki ya koma ilal addin muqaddasa zuwa ƙasa mai tsarki haisu in farada an karibi lokacin da yake banta shi dai bai da makusanta bai da dan uwa ko guda wa hajara min ardihi al ma'huda ya hijira ya ba kasa ce wanda an ka sani ya ba garin su inda uwa ce da uba ne yake inda yanne ne da kanne ne suke inda mutanen da ya sani wa'anda ya tashi cikin su inda suke saboda addini ya bar wannan wuri ya hijira zuwa abin da baitul maqdis fi sabilillah saboda Allah yana zuwa can Allah ya ce wa hamna lahu sai mun ka bashi kyauta wa hamna lahu ibnaini sai mun ka bashi daya guda biyu ya anasu bihi ma don ya rika ɗebe cewa da su Allah ya bashi abin da shi wanda ya faru dan nashi guda biyu guda ana ce mai ishaqa jika kuma ana ce mai Yakuba. wa kullan ja'alna nabiyya kowannen su mun sanya shi annabi kun ga babu abu mai dadi kamar kana malami a baka da malami mai aqida irin taka wa kullan ja'alna nabiyya kowannen su mun sanya shi annabi haka dai ka'idar Allah take duk kabbar wani abu saboda Allah sai Allah ya baka abin da yake wannan da kabbari wa hamna lahu min rahmatina wa wahabna lahu talata mun bashi abubuwan nan uku min rahmatina daga cikin rahaman mun bashi almal wal walad mun bashi dukiya mun bashi da mun bashi jika waja'alna lahu lisana sidqin kuma mun ka sanya masa harshen gaskiya irin nashi lisana sidqin aliya harshe madaukake rafi'an huwa sana'ul hasan duk inda ka shiga sai ka ji ana magana mai kyau game da su fi jami'a ahli milali cikin dukkan masu addini ko ina ka shiga kana ja ana magana mai kyau game da wannan ɗaya nashi babu inda aka magana mummuna game da su kun ga bukata ce ta biya ya samu abin da yake so wa yuntajji min min qissati ibrahim ma a abinda ke abinda ke haihuwa cikin wannan kissa ta ibrahim tare da babanai kun ga na daya tarahumul waladi da yana da tausayi ga ubanai wa hatiramu da girmamawa li abihi ga baba ne kudiba baba ne kahiri na amma yace baba salamun alayka salamun alayka minni ai la usibaka bi makruhi duk da ko uban ga kahiri na to haka aka so dana kware ya zama da uba ne duk wanda kake da damuwa kakka kakka nuna ma ubanka damuwarka duk wanda kake da damuwa so ake da ya zama mai tausayi ga uba ne wa hatiramihi li abihi ya mai girmamawa ga ubanai wa hubbi hidayatihi lahu ya zan yana son shiriwa ga ubanai wa min qissati ibrahim wa abi cikin qissa ibrahim da ubanai akwai ta'annus wato da kewa akwai samun natsuwa wa kamalu tana'umi akwai kammalan ni'ima bi wujudi ibn Salih, in Allah ya baka da na kwarai wato zaka samu ni'ima ta kammala bi baqa'il ismi da abin nan tabbatar suna واستمرار العمل الصالح به da dogewa aiki na kwarai bi in dai ka samu da na kwarai to har abada duk da aka abin kwarai zaka iske shi kun ga wannan akwai natsuwa wato bukata abin na baban Ibrahim inda ya gane da bukata ke, ta biya da aka bashi da na kwarai wadhkur fil kitabi Musa kitabi Musa نساء وكان رسولا نبيا واذكر كما كأمتا واذكر كأمتا في الكتاب تكل لفتاهن أن القرآن أمبت موسى عليه الصلاة والسلام إنه شي موسى كان مخلصا متنا وند الله يزابيش وبفتح الله مخلصا وقرئ بكسرها مkhlisan ya zama mutum na wanda ya zabi Allah ne ya kakkabe komai daga zuciya ta yan ba Allah ba ay min akhalasa wato min akhalasa wato ya tsarkake fi ibadati a cikin ibadati wa khallasahu Allah min ad dunya Allah ya tsarkake shi daga dauda wa kana rasulan nabiyya Musa ya zama manzo ne kuma annabi ne wa nadainahu wa nadainahu min Musa yana tahiya ya dawo daga abin nan daga Madayana wana daina sai muka kira shi da ƙaunin da wata magana wadda ya jiya ya ji magana ya musa ya musa inni an allah ni ni ne allah mun mai wannan kira min janibin ɗuri gehen wani dutse a ɗuri mu jabalin sunan wani dutse na to gehen dutse allah ya kira annabi musa al'aimani dutse mai albarka ga annabi musa ai allazi ala yamin musa wanda ke daman musa a ƙabala min madayana da ya dawo daga madayana yana kawo wajen wani dutse sai ya ji an kira shi bai ga mai kira ba ya ko daure ya iso wa na jiya mun ka matso da shi muna masu ganawa da shi ai munajiyar muna masu ganawa da shi bayana asma'ahu Allah ta'ala kalamahu Allah ya ji yadda Musa magana sai Allah yayi magana Musa ya ji magana ya ji dadin magana ya ce rabbi arini anzuru ilayk qala lan tarani ba Allah guda min in gane ka ya ji daɗin magana maganar da yaka ji ya ji daɗin wanda yaka magana shi ya ce guda min in gane ka ce a lantara ni, ba ka gani na Musa nan duniya ba ka gani na bari sai an ce can Allah sarki wato daga daga magana sai son gani ya yi magana da Allah ya ji daɗi ya ce rabbi arini anzur ilayk to daga nan dai bayan sun ƙara magana shi yasa aka ce mai kalimallah shi yasa kuka ji yanzu wanda an ka sa Musa sai ku jana ta kallamu saboda Musa Allah Musa yayi magana da Allah saboda haka aka ce ya Hausa aka ce ya duk wanda aka ce ma Musa sai a ce mai kalimu wato kallamu to a ita halin Musa dai yayi magana da Allah amma bai ga Allah ba وهبنا له من رحمتنا Musa ɗin nan da kuma gani wa, Musa ɗin nan da kuma gani shi ne Musa nan wanda aka yi wa marayi ga uwa ta yake bai san tun yana cikin ciki aka baba rasu. Saboda haka shi na wanda matan nan ta riƙa ta kuma kula da shi fir'auna ya zo ya anshe shi ya zanna gida ne ya girma ya fara zama mutumin kirki sai fir'auna ya kore shi bayan wani faɗa da ya yi da wani baƙi ya buge shi ya mutu sai fir'auna ya kore shi saboda kishin fir'auna ga kabila sai kibdawa yaƙi na aka yi da musa da fir'auna yaƙi na aka yi da bani isra'ila da kibdawa da yaƙin musulunci na amma kowa ƙabila ta yana cikin rainai. Musa ya yi wannan faɗa don baƙimɗi ya kama ɗan bani Isra'ila. Ɗan jama'an Musa, ƙabilan Musa ya ce aiki zai sashi, Musa ya ce ba ka sashi aiki. Shi ko ya ce kayi kaɗan ka ce ban sashi aiki. Sai Musa ya kwallai bugu sai ya mutu, ya ce ma ya ɗan ƙabila sai ta hiyata. kun ji yadda abin shi fi auna kabila ta ka kariya kibdawa shi Musa kabila ta ka kariya bani Isra'ila shin ku ko mi kuka kariya to ku san da sani addini yana ta tahiya ka rike addinin ka da kyau kuma ka san mutanen ka ka su ka sa addinin ka da kyau kuma ka san mutanen ka Musa annabi ne a aiko shi ne da addini amma don ne an arsil ma'ana an arsil ma'iya bani isra'il kun ga da nan ya tsirar da bani isra'il to a abin nan kazan mai kishin jama'a ka wani lokaci ka ce ni ba ruwana ba ruwanka wadda babu ruwanka da bayan Allah babu ruwan Allah da kai don ka san da sani Allah ya ƙara mana gudunmawa ce da taimako ne وهبنا له من رحمتنا cikin rahaman mu mun bashi amin da amatana cikin ni'imar mu akafa haruna mun bashi dan uwa ne haruna nabiyan ya zama annabi dan uwa ne haruna da aka bashi annabci shi dai ya gani dai kaka zan yi da waɗanga mutane an arsil ma iya an arsil ila haruna ka aika ga haruna ya zama tare da ni sai Allah ya ce na baka haruna haruna ya zama tare da kai duk abin da kaka ka kula da yan uwanka in ka kana kiyaye da yan uwanka baka nasara duk abin da kaka ka kula da yan uwanka in kana kiyaye da su baka nasara don ka yanke zumunta duk wanda ka yanke zumunta bai nasara ga tayya sai haruna bai da labari can musa na can ya dawo daga madayana Allah ya kere yana magana da shi ya ce to ka haɗa tare da Haruna ka bani manzo ka aike ni to gama da ɗan uwana Haruna ya ce to na aika da shi na aika da Haruna ɗin ku biyu ku tai ku biyu ne annabawa saboda haka mun ba shi kyautar ɗan uwa ne wato Haruna nabiyan shi ma ya zama annabi wan nubuwa shi al maqsudatu bil hiba annabci ita ce aka ni da kyautar da an ka bashi wa hamna lahu wa hamna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya to annabcin ta aka ba su a kyauta ta ce aka ne ijabatan li su'alihi wato don an karba ko ne an yursila akahu ma'ahu da ya roki Allah ya aika dan uwa ne haruna tare da shi wa kana asanna minhu bi arba'i sinin shi haruna ya girmama musa da shekara hudu kun ga wani wuri kuma yace ya girmama da shekara guda abinda malamai sun ka sani haruna uwan musa na uwarsu guda da annabi musa amma abin da ba su sani ba shekara nawa a tsakaninsu shi yasa waɗanda su ce shekara guda waɗanda su ce shekara hudu inda suna da nassi wanda ya ci ga shekara kaza duk su duka ita za su ittifaki gare ta to da yake ijtihadi na waɗanda su ce shekara guda waɗanda su ce shekara hudu waje anna lahu waje annahu adudan wato muka sanya shi ya zama mai karfafa shi wa nasiran mai taimakawa wa mu'ina mai bada gudunmawa fal insanu mahama ala wa karuma mutum duwa da ya ɗaukaka duwa da ya girma ya hataji ila man ya aduduhu yana buƙatar mai karfafa shi duwa da mutum ya kai yana buƙatar mataimaki saboda haka Musa yana da buƙatar mataimaki yace a aika zuwa ga Haruna ya kama wato abin nan arsil ila Harun ka aika zuwa ga Haruna ka aika shi ya zamo tare da ni fal'afu misal ibni dan uwa wanda kun ka hada uwa ko uba guda da shi in dai na kwarai na kamar ɗanka yake fi misal hadhihi amakin irin waɗanga wurare yadda ɗanka zai baka gudunmuwa haka ɗan uwanka zai baka gudunmuwa wata matsala in ta kama na nesa bai dole sai ka samu na kusa gare ka a matso kusa gare ka shi yasa kuwa ganin 'yan siyasa kwato sai ku ga ya ɗauko ɗan uwa ne ya kawo kusa wani taimako sai dan uwanka ɗaya yi mashi in ba shi kasa ba kowa kasa zero na kasa ko kuma rabin zero in ya ba da wani ma bai ba da wani amma dan uwanka in kasa shi ya san in ya faɗi in ka faɗi ya faɗi Allah ya ƙara mana gudunmawa ta wadda kurfin kitabi Ismail. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا To wadda fil kitabi cikin dai kistoshin wannan a sura, wadda fil kitabi ka ambata cikin littafin Qur'ani wato ka ambaci Isma'il annabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'd shi Isma'il ya zama mutum mai gaskiya alƙawari lam ya'id shay'an illa wa fa bihi bai taɓa yin alƙawari da wani abu sai ya cika shi yasa a cikin ɗayanai Allah ya bashi da Muhammadu sallallahu alaihi sallam. malam ka mai cika alƙawari ka ga abin mamaki tsakaninka da Allah Allah yana son a cika alƙawari wa auhu bil ahdi innal ahda kana mas'ula saboda haka ku cika da alƙawari akwai alheri wajen cika alƙawari kowannen ku yi alƙawari ya cika da kai da mutane da kai da 'yan siyasa kai ya alƙawari ka cika ba da ka alƙawarin da baka yi ma wakila an ce in zara man wa'adahu salasata ayyam yayi alƙawari da wani cewa ya je bayan ya sai kaya gare babu saura ya ce to je ka kawo min saura gani na ina jiran kamar tun ya kwana uku bai taho ba shina nan shi ko bai ta gida ba dare da rana kwana uku au haula ko kuma shekara guda wata ruwaya ta ce shekara ta guda sai ya sa an ka kawo mai abin da aka kawo ya haɗa ɗaki wurin ya zanna yana jiran wannan da ya alƙawari ashe bai sani ba iblis na ya alƙawari da shi ya tafi ya tafi sai daga baya mai sanarwa ya sanar da shi mutumin nan da ka yi alkawari da shi ɗan na bai dawowa wurin gawa to kun ga wayannan bayan Allah suna da alkawari sosai in kun yi alkawari jama'a ku cika ku bayyana alkawari kuna sabawa min alamatin nifaqin khalfal wadi cikin alama yake saba alkawari alamatu munafiqi thalathun idza wa'ada akhlafa in yi alkawari sai ya saba jama'a ku yi kokari ku cika alkawari jama'a ku ba saba alkawari da gangan Allah ya taimake mu an ce yayi alkawari da wani haulan shekara guda ya zanna yana jira ne daga ya yanzu ya dawo hatta raja ilaihi makami har ya dawo ya iske shi wuri ne wa kana rasulan shi ya zan manzo ne ila jurhumi zuwa ga wasu kabila jurhumi ai kabilatan min arabil yaman kabila ce cikin larabawan yaman nazaru ala hajara sun ka sauka wajen hajaru umma isma'il wa isma'il bi wadi makkata nan rahin nan na makka hina khallafaha ibrahim wa ibnaha lokacin da ibrahim ya aje ta wurin da ita da danta fa sakanu hunaka sun ka zanna nan wurin hatta kabira isma'il ha isma'il ya girma wa zawwajuhu min su laraba nan sun ka aura mai ɗaya guda daga cikin tiyansu wa ustila ilaihim da ya girma ya bayan ya yi aure sai an ka aiko shi zuwa wurin su nabiyan yana annabi su asalin mutanen baki na sun zo sun ka iske kai a wurin sun iske kai wurin sun wuce ba su san da ruwa wurin ba da sun ka dawo sai sun ka ga ruwa abinda addawa ya samu cikin wannan daji sai sun ka dawo sun ka ce suna so zana ta ce ba hana ku zama amma ba ku da iko da ruwa ku sha ruwa amma ba ku da iko da suni ni addabawana sun ka ce sun yadda sai suka zanna nan wannan rahim. to da ya girma sai sun ka aura mai ɗaya guda cikin ɗaya daga nan wa ursila ilaihim nabiyan sai aka aiko shi ya zama annabi gare su wa kana ya hu bi salah ya kasance yana umarnin iyali ne wato mutane ne bi salati da sallah wa zakati da zakka duk mai wa'azi dole ne ya yawaita magana da magana sallah in dai wa'azin gaskiya na dole ne ya yawaita umarnin sallah ga mutane ne wa kana ya amuru ahlahu bi salati ya kasance yana umarnin iyali ne da sallah domin inna salata tanha anil fashai wal munkar lalle sallah tana hana alfasha tana hana munkari kuma wa zakati yana ba su umarni su yi zakka domin inna ta tafi wal khadi'a kama yadfi al ma'un nara sadaka tana kashe zunubai da kurakurai kama ya dafi ulma'un nara kama wadda ruwa ka kashe wuta haka sadaka ta fi kashe zai yi tana gada kuma gani kasar ga da akwai wani mai mulki da zai kira mutane a kira taro duka a ce kowa ya ce ya yi sadaka da wani abu ɗan kaɗan duk ba ku koma ganin tana gani suna bushewa sadaka na kashe ta to kowane annabi yana kiran mutane ne ku yi sallah ku yi sadaka mu ma muna kiran ku jama'a ku yawaita salloli jama'a ku yawaita sadaka ya kamata a ce kowan ku bai kwana ba sai ya yi sadaka tun da sadaka na filata ba kan ce ma abinda duk gada ma shi na za ka ba su ba zakata ba abinda duk gada ma shi za ka ɗebe ka ba su sadaka kuma Allah shi baka kariya daga abinda ka ta tsoro kuma ku yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ji Abu Huraira as-salatu khairu mawdu'in kuma man istada an yastakfira kafira sallah ita ce maudu'i wanda shi kowane alheri sallah nafila ba wa man sada an yasta kasira duk wanda ya samu iko shi sallah babu iyaka wala yasta saka shi sallah hadisan hasana hasana wa shaykhul albani hadisi ne ingantacce saboda haka jama'a ku yawaita sallah jama'a ku yawaita sadaka kai jama'a shin duk abubuwan ga da ka gudana cikin ƙasa gashin ba ku jin su shi in ba ku gani ba ba ku ji to ni da ba ku sadaka don Allah shi sauka mana abubuwa idan Allah ya nahi bala'i ga mutane in sun kai sadaka sai ya gusar da bala'i ya wani wuri da shi shi da bakon ya yin sadaka ku to shi annabi Isma'ila kana amur wa kana amur ahlu bi salati wa zakati wa kana inda rabbi bardiya وكان عند ربه مرضيا wato yana eh, wannan sadaka da wannan sallah da yake ta umarni a yi wa kana inda rabbi mardiya ya zama yardadde a wajen ubangiji ne kowa ka yawaita sadaka Allah zai yarda da shi kowa ka yawaita sallah Allah zai yarda da shi kowa ka ciyawa a yawaita su tunda Allah shi yace ai su yana son su to Allah zai yarda da shi wa kana inda rabbi mardiya asalu mardiya wato marduwa kullu bace wawa ne aya aini ma kasara walam ya zukar lahu ibinu shi wannan Isma'ila ba ambace ɗa gare ba a ce ga ɗa ne ba ma anna sura mawdu'aha wujudul waladi duk da yake sura ta bayanin samuwar ɗa wal hikmatu bihi da hikima da samun ɗa wala allahu lam yukallahu al waladu kila ba mace ne ba likaunihi jaddun nabi sallallahu alaihi wa sallam don ya zama kakan annabi ba wani duhu ma'arufan da ne an san shi ko ba mace ba tun da dai an san annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam jika ne na an san yana da ɗa tun da an san jika ne an san yana da ɗa a ba wani duhu ma'arufan da ne sananne na mustagani an an yi ya wadatu ba sai an ambace shi ba da shuhurati saboda shahara ce to Allah da albarka sunayenka da sabobinka madaukaka ka taimake mu ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka daidaita mu ga hanyar kama daidaiciya ka gusar da hitina ka gusar da tashin hankali ka zauna da mu lafiya ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ka gama mu da lailatul qadari kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin wa alaikum assalam ya ce babu laifi Allah shi kawo mana mahita duk wani ibtila'i da Allah ya kawo mana to Allah ya gusan mana da shi Allah ya gusan mana da shi kuma ta ya zama alheri gare mu sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim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 Allah inna nad'uka Allah wa nad'uka Ar-Rahman wa nad'uka Al-Rahim wa nad'uka Allahumma bi asma'ika al-husna ma 'alimna wa ma lam Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan dunubanmu anana da manya Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ka shirya maga abin da kaka so kana yarda da shi sallolin ga da ƙur'anin ka kawamuni da yawan sadaka Allah ka shirya mu gare su Allah ka shirya mu gare su Allah ka ba mu kariya da tsawonka Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka yahi musu dukkan zunubansu Allah ka haskaka kaburburransu Allah ka ni'imta kaburburransu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu Allah ka gafarta ma yannansu da kannansu da diya da iyali da zuriya uwayenmu Allah ka sa aljanna makomanmu Allah ka shirya mana iyalanmu iyalanmu Allah ka shirya su Allah iyalanmu Allah ka shirya su Allah ka warkar da marasa lahiyarsu Allah ka gafarta su. Allah ka ba su kariya da tsaronka Allah ka gafarta mana ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu Allah ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka da mu da su Allah ka tausaya mana ka kare mu daga sharran maza da sharran mata ka kare mu daga sharran mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka kare mu daga sharran duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani makirci Allah ka kare mu daga manahicin duk wani manahiki Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri ka tausaya mana Allah kan mu kulla mu kowa shiri kuma kada mai niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar kullawa ka shiga tsakanin mu da Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su saboda albarka sunayenka ka tusaya mana Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro Allah ka hirgita ma Allah ka hirgita su do wanda addani ya so walakanta ma Allah ka walakanta su ka gina mana rami ko dan mu fada Allah ka kada su ciki ka tausaya mana Allah ka gafarta mana Najeriya ma Allah ka zaunar da ita lahiya ka shirya shugabanninta ka shirya mutananta ka hada haɗa kanta Allah ka haɗa kan Najeriya da 'yan Najeriya Allah ka haɗa kan Najeriya da 'yan Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka haɗa kan Arewa ka haɗa kan 'yan Arewa Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka shirya shugabanninta Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na ƙwarai ya Allah ka kare mu ka kare su ka tausaya mana Allah ka ansa mana mu. Allah ka zaunar da jihar mu lahiya jihar gata ma Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya dukkan bangarorin ta gabar da yamma kudu da arewa Allah ka zaunar da jihar mu lahiya wannan babban birni nata Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ta nai Allah ka shirya mu ka shirya mahukunta wannan jiha ta Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu ka kare su Allah ka taimake mu ka ka taimake kowa akan mu Allah ka ba mu nasara ka ba kowa nasara kan mu Allah ka ba mu rinjaye ka ba kowa rinjaye kan mu Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tausaya mana ka gafarta mana da gafararka ka yi mana rahama da rahamarka ka tausaya mana da tausayinka ka kare mu da kariyarka ka kiyaye mu da kiyayewarka Allah ka ɗaukaka mu da ɗaukakarka Allah ka girmama mu da girmanka Allah ka darajanta mu da darajarka Allah ka karrama mu da karamarka Allah ka tawa mana asiri nan duniya da lahira ka mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu nan duniya da lahira Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, awon da kan da ma cewa in da na wani cikin ma ba muna kamar ba a yi ne ko in

Gracias. eh wallahi eh.